To mai sauraro shirin barka da hantsi ke zuwa maka daga nan Freedom Radio muryar jama'a mita 99.5 zangon FM. Wanda a wannan safiya muka karɓi bakuncin sabon shugaban hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta ƙasa NDLEA reshin jihar Kano wato Abubakar Idris Ahmad da aka fi sani da Sadiq. Muna fatan mu ji me ya zo da shi wannan jiha, wani tasiri ko sauyi zai haifar akan wannan matsala ta ta'amali da miyagun kwayoyi da kuma ma yaƙi da ake da shi a ƙarƙashin hukumar su alhaji abubakar idris ahmad sadiq muna maka barka da shigowa wannan sauri to za mu iya buɗe shirin da takaitaccen bayani game da gwagwarmayar da ka fara a cikin wannan aiki lokacin da aka shiga guraren da aka je da irin tasirin da aka yi kafin zuwa jihar Kano a takaice أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم rajim الله الرحمن الرحيم jama'a assalamu alaikum eh, kamar yadda mai gabatarwa ya faɗi sunana eh, da kuma matsayina na sabon shugaban hukumar hana yaƙi da sha da fitocin miyagun ƙwayoyi na shiyar na jihar kano idan so da farko mm, in gabatar da kaina yadda jama'a za su fahimci ni wane ne to ni dai an haife ni a bauchi cikin karamar hukumar bauchi Na jihar Bauchi kuma na yi makaranta na a makarantar gwamnati na Daraso da yake karamar hukumar Bauchi kafin na je kwalejin kimiyya da fasaha da ake kira Bakas a cikin garin Bauchi daga nan kuma Allah ya kai ni a jami'ar Jos na yi karatu a wajen na dawo kuma na zana sake yin karatu digiri na biyu a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. To, dangane da aiki Eh, lokacin da aka ɗauki aiki sai kuma daidai lokacin aka buɗe ofishinmu na bauchi ta an ɗauki daga wajen sai aka tura ni a matsayin babban jami'i daga jihar saboda sauran ma'aikatanmu da suka zo ya zama na kamar na zama musu jagora mm. wajen tura. to daga nan muna bauchi a 1997 zuwa da 98 sai aka mai da ni shirya zaria a lokacin shiyar bauchi ta tana kula da jihohin gombe bauchi jihar plateau da nasarawa mm. so bayan mun wajen kuma da na koma shiyar kaduna da ofishin muna zaria to shi ma dai <clears throat> da dan eh, yi shekaru kaman shida haka nan daga wajen aka yi da ni lagos to a lagos da na je an bani babban matsayi na babban jami'i a lokacin mai kula da jinya kenan da ake cewa treatment mm. da kuma eh, rehabilitation na waɗanda na waɗanda mutanen da suke ta'ammali da waɗannan miyagun ƙwayoyi so muna wajen daga baya aka canza mu ofishi aka mai da ni ofishin babban shugabanmu aka sa ni a joint tax force mun san wani bayani ne kwamitin karta kwanaki yawwa to a lokacin ne kawai muka fara fafutuka da manyan <clears throat> miyagu mutane na ƙasar baki ɗaya ah, to daga wajen kuma aka zo akwai dangantaka da ƙasa najeriya ta kula da ƙasar amurka to suka zo suna neman waɗanda za su ba su koyarwa a um, horarwa na musamman na yadda za a rika bincike na zamani da abu nan ma aka ɗauke ni koma wannan gefen da ake kira special enforcement team shi mana ƙarƙashin ofishin chairman ɗinmu ne to a wajen na zauna daga lokacin har dubu biyu da goma sha tara mm. kafin daga wajen kuma aka zo aka tura ni tashan jirgin ruwa a na Port eh, a matsayin mataimakin kwamanda a wajen ina wajen daga nan aka dawo da ni a mu na zama makaddashin director mai kula da binciken bankuna yawa saboda kasan inda hada-hadar banki ta fuskar safararsu da ake yawa to dole akwai wani abu nan to ina daga wajen ne kuma <clears throat> sai aka tura ni jihar kwara na zama babban kwamanda a wajen daga jihar kwara kuma allah ubangiji ya sa aka kawo ni jihar kano to a takaice dan yadda na yi tafiyan ayyukan kenan amma an sha fama an sha alhamdulillahi mun ga abubuwa da yawa amma duka dai abubuwa na alkhairi to ta bangaren abin da ya fi jan hankali na ko kuma zai fi jan hankalin masu sauraro bangare mm. na kwamitin ta kwana da aka shigar da kai domin yaki da wannan ta'amali da miyagun kwayoyi mm. da safararsu mm. ka ce kun ga miyagu a wannan fage kwarai da gaske menene babban abin da ya fi firgita ka dangane da wannan yaƙi da ake yi ta fuskar yadda mutanen masu karin goma abin suke kuma yawan ɗaurewa ƙaryagen da ake ci gaba da shigo da waɗannan kwayoyi to a gaskiya babban abin da ya fi firgita ne musamman ma abin da ya jibanci ta ɓangaren mu nan arewa shine la'akari da ne da cewa yawanci abubuwan da ake na kayayyakin maye a zahirin gaskiya ta arewa ba mu cika yin su ba ina nufin sarrafa su ba wa amfani da su ba mm. yawa da wuya ka ga mutumin arewa yana da hannu a cikin sarrafa waɗannan abubuwa to amma kamar yadda kai magana lokacin da na shiga wannan kwamiti din akwai ƙwayoyi da yawa waɗanda a duniya ma manya-manyan miyagun ƙwayoyi ne misali akwai a ah, ban san a nan abinda ake kiransa ba suna ce masa ice amma a turance methamphetamine ake ce mashi so methamphetamine din nan akwai ah, wurare da yawa da farko dai wajen da muka samu ake yin sa a najeriya na farko da muka fara samu a lagos ne ni ne binciken wannan a 2012 muka sake samun na biyu a lagos muka sake samun na uku a lagos sannan kuma daga nan binciken mai kai mu har muka fara gane shi ana yin sa a a kasashen kudu maso gabas kenan ko ake cewa kasashen yamurai to yawanci duk wani abubuwan da ake fita da su ake waje kuma ya zamana wadda suke nan abubuwan da suke samu kusan kamar ya fi manyan abubuwan da muka sani ake kawo da kasashen turawa to abin da ya bani tsoro ne. wannan eh, mugunyar kwaya da ake amfani da ita a can ake sarrafa ta da abu a da ba sa amfani da shi ta can wajen amma sun fara turo mana man matasan anan suna amfani da shi kuma wannan wanda zaran mutum ya fara ta'amuli da shi gaba daya gaba daya kashe shi kawai ciki to domin kai da kanka zaka rika wasu abubuwan da zaka je kashe kanka don wani lokaci zaka ga wanda suka yi amfani da shi akwai abin na bidiyo da yawa da yake yawo da zaka gani kasashen turawa wanda in sun sha da ga mutum zai zo da gudu ne yana ganin mota tana zuwa zai zo ya tsalle ya karo da mota gaba da gaba haka take sa mutum haka take sa mutum to abin da ya firgita ni da naga an fara wannan abun kuma har ya fara gangarwa na gangarwa. so to amma babu hannun wasu daga cikin manya-manya a wannan yanki da kuka gano wajen shigo da shi eto eh a gaskiya manya da a cewa mutane ne wanda masu ƙazamin kuɗi saboda abubuwan sinadaran da ake haɗawa a yi waɗannan abubuwan da su wallahi ba ƙaramin tsada suke da shi ba wanda kawai mutum haka eh, zai ba zai ma iya samun su ba so kaga mutane da wanda suke da abu na amma alhamdulillah a duk waɗannan abubuwan da nake gaya maka mun kamu kuma kamen ba wai kamar yadda na gaya maka saboda kwarancewa da aka yi mm. akan wannan aikin hanya mun bi diddigi ne tun daga farkon yadda ake suke samun sinadaran har zuwa inda suka hada lab din da ake sarrafa shi yawa sarrafa shi har ma'aikatan da suke saboda ma'aikatan da suke waɗannan abubuwan da su yawanci da da farko daga waje suka kawo su ai duk mun kama su mutane da kasashen waje fara da mutane mun kama su an gurfanar da su a gaban kotu wasu an yanke musu abu amma akwai wasu wanda har yanzu haka suna nan a kotu ana kan shari'a da su akwai wanda abin da muka yi tun dubu wannan da nake gaya muka to rashin cikakkiyar hujja ce ya sanya shari'a ta ke kamaluwa da wuri ba to ba maganan rashin cikakken hujja ba a hujja ka ai wanda aka tattara ta lamari ne na abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan na farko kamar su a bangaren shari'a abubuwa sai musu yawa a kotuna sannan kuma idan ana misali kamar yanzu waɗanda na bayani akan cewa akwai mutanen ƙasar waje turawa da abu to wasu su kaga akwai wanda aka same su bolivians ne hmm? wasu mexicans ne so yawanci sai an samu wanda zai fassara yarensu to akwai hujjojin amma wajen gabatarwa to yana ɗaukar lokaci sosai a kotu wanda wani lokaci ana cikin wani abun kuma za ka ga alƙalin da yake yin wannan abun nan shi ma an masa canjin wajen aiki an kai shi wata jiha duk kuma ba rashawa ce take takarawa wannan a zahirin gaskiya wannan ba saboda akwai waɗanda na san cewa mun yi aikin dubu biyu da goma sha biyar har yanzu haka ko su ba bayar ba suna nan a tsari ana ta kan yin shari'a saboda haka ka ba wani magana inda magana ne rashawa ne da zan iya cewa ai an sake su sun tafi gida an zo ana a'a amma kotu ba ta sake su ba to amma rashin yanke hukuncin shi ma akan lokaci ba za a ah. fassara shi da wannan abin da suke kira delay tactics har ya zama watakil an samu canji na shugabanci da za a iya samun rangwame a hukuncin da suke eh, to to ah, wallahi adam amma ah, ne ga fahimta na musamman kamar wannan kaza da kake maka bayani akai yanzu ban yi tamanin ban ganin sa ta wannan fuskan mm. yawa ina ganin sa ta fuskan wahalhalu da ake samu wajen gabatar da abubuwa a kotu saboda lokaci shaidu masu fassara jawabi domin wani sai an fara an yi nisa da shi saboda kuɗin da ake biya na fassara abin eh, kalaman mm. ba karamin kuɗi bane gwamnati suke biya to wannan in ya zo sai ce ba shi ya magaji ba zai ci gaba da yi ba sai an sake samu wani mm. da abubuwa so akwai waɗannan abubuwan da dama da su ma kalubale da suke eh. kara janyo wutar eh, haƙi a to a takaice abinda nake nufi dai tsorata ni ko jiya dinnan ma'aikata na da suke aiki na kota kwana sai da suka kama irin wannan kwayan a nan kano insha Allah so abu ne wanda ko da wasa eh, ba za mu sake mu bari ya shiga al'umma ba saboda hatsarinsa kusan da fahimta na kusan ya fi ma kusan kowace irin kwaya hatsari to menene babban kalubale a cikin wannan aikin haka babban kalubale hmm. shine fahimta daga wajen jama'a idan jama'a duka al'umma suka fahimci cewa wannan abubuwan da ake kawo su abubuwa ne wanda suke da matukar illa na farko tukuna za su fara illata wanda ke ta'ammali da shi so idan ɗanka ne ko ɗanki yake amfani da wannan abun na farkon fari shine illan da zai eh, jayo ma wannan yaron mm. sannan na biyu wannan illan zai shafi cikin gida ko zuriyan ku gaba ɗaya sannan daga wajen wannan illan zai iya fita ya shafi dukkan unguwa ya shafi al'umma ma baki da wannan illan za ta tafiya sai ta shafi al'umma baki da ta ko ta wani hanya ta illan nan zai iya kasancewa a kan mutum da yake amfani da shi saboda cututtukan da za su jawo masa zuwa mutuwa na biyu kuma illan nan za ta sa hankalinsa da tunaninsa ya canza ya iya ganin cewa kowa da yake nan a waje al'umman nan abokin gabansa ne wanda har zai iya zuwa ya raunata wani ko ya illata wani bashin haka kowa riga sani waɗannan abubuwan da ake ta'amali da su sukan janyo eh, eh, masu amfani da shi su zamana kullum suna cikin bukatan kuɗi saboda abubuwa ne masu tsada da ka fara ya kama mutum shi kenan kullum kana bukatan yin to wajen bukatan kuɗin nan idan mutum yana da sana'a ƙarshe haka jarinsa duk ta kare. idan aiki yake a ofis ran da ma aka biya su albashi daga ranar babu so karshe fa zai fara komawa tunanin a ina kuma zai samu kuɗin da zai rika wannan na ɗin idan eh, ya yi sa'a eh, cikin gidansu mawadata ne to su dai fara zamu ya dauke kayan wannan ya dauke kayan wannan a dauke waya a dauke mai aje a sai da ya abu kaga abubuwa tana tare da fadada to wannan kuma idan digi kura wannan wurin babu wajen za a ba za a fita wajen. tun ana ɗauka a hankali ana sata ana sani ana menene zai kai ga lokacin da kuma babu ma wajen za a iya sana karshe sai a fito da karfi fito na fito gar da gar a yawa ko a fara kwacewa da karfi ko a fara yin fashi wani lokaci har da kai ga da iya kashe mutum da a ɗauki dukiyarsa don aje a sha kwaya to kaga abu ne wanda gaba ɗaya yana ya shafi al'umma to idan mutane ba su fahimci cewa haka abin yake ba duk lokacin da aka zo ake maganan a'a ga wani yana sai da kaza a unguwa kaza ko ga wancan tana kaza bari za a ga mata da ga mutanen anguwa ko na abu su da su fara tasowa su su cira su kare wannan su hana jami'ai daukan mataki a kansu mm. to kuma ba su san cewa illa suke wa kansu ba illa kuma suke ma yaransu saboda in a unguwa akwai irin waɗannan ɓata garin karshe da aka ga ko ɗanka ba saka aike shi je wani shago kusa su maka abu ba da ya fita za a foci abin da ke hannunsa ma'ana wannan shine babban kalubalen da kuke fuskanta wajen gudanar da aiki wajen gudanar da aiki shine wannan fahimta na mutane su gane mm. me yasa jami'an tsaro suke fitowa su yi waɗannan ayyuka to bayan zuwan ka Kano mm. ko kuma in ce kafin ka zo a baya shugabanni da suka gabace ka mm. su ma sun zauna a irin kujerar da ka zauna yanzu mm. sun kuma yi wa masu sauraro bayani kan irin tsare-tsare da suka zo da shi mm. sannan da irin kalubale ta fuskar aiki da kayan aiki sun yi magana a baya cewar akwai karanci na ma'aikata da shi kansa kayan aiki a yanzu da zuwan ka yaya lamarin yake alhamdulillah alhamdulillah ah, ina ganin ina ɗaya daga cikin ah, manyan jami'ai da suka zo wannan jihar da nasara inda an yi magana kan jami'ai ne saboda daidai tahowa na mun samu ƙarin jami'ai wanda za su kama mana aikin nan a kaɗan ba saboda a nan kano a nan gaba ɗaya ƙasa ma baki ɗaya abin ya ƙaru saboda mun samu ninkin ba ninkin jama'a saboda ah, shigowar sabon chairman ɗinmu brigadier general Muhammadu buwa marwa ya yi dama kafin shigowansa akwai a kwamiti da ya shugabanta da suka duba matsalolin da dukkan fannonin da suka jibanci aiki da magunguna suke fuskanta da abu ana kiransa presidential committee na abu da ya jagorance su ya binciki komi kafin ya kai rahoton sa wajen shugaban kasa to kaga da ɗaya daga cikin abubuwan da ya lura da ke damun mu yasa muke samun matsala ya lura cewa ba mu da ma'aikata so Allah cikin sa da aka naɗa shi kuma ya zama shugaban wannan hukuma tun da dama ya fahimci wannan matsala daga sa abin da ya fara yi shine ya nemi gwamnatin tarayya ta bashi dama ya ɗauki ma'aikata to kuma ya ɗibi sabon ma'aikatan nan kuma ya turo mana su da yawa to a nan jihar Kano karin nawa ka zo da su ai misali da a jihar Kano kwata kwata da in an samu a ci an samu kamar mutane hamsin wanda suka kwabarin ko ina da ina zanu. amma yanzu haka ina da sama da ɗari biyar sama da yanzu haka ɗari biyar sama sama sama da ban san ma in gaya ah. maka daidai namban su ne saboda kar mutane su firgita su lokacin hmm. cewa mun zo za a yi fito na fito da su ne da eh, yawwa to ta bangaren kayan aiki fa ba wai yawan jama'ar ba an ce ba na ah, masha Allah kayan aiki ma haka kayan aiki da muke bukata alhamdulillah um, kafin dan ya cewa kafin eh, shi sabon shugaban hukumar mu ya ya wajen kara eh, mana kayayyakin aiki dole mu godiya wa gwamnatin jihar kano saboda a zahirin gaskiya mai girma gwamna ba irin taimaka mana da ba yi ta wajen sama mana abubuwan da za su taimaka mai aiki wa al'umma a koda yaushe muka yi magana muka kai kuka cewa ga fannin da muke neman a taimaka mana to a yaushe muna kai kuka da haka ya abu nan da nan za a taimaka mana so insha Allah ta wannan fannin kan yanzu sai dai a ce bari a gwada mu gani saboda a zahirin gaskiya mun samu daga ta eh, mai girma gwamna kuma mun samu daga shugaban hukuma yaƙi da fitoci da shan mai kwayoyi. To ma sauraro idan kuna da tambaya ga bakonmu kuna iya rubuto sakon SMS ta lambar waya sufuli tara sufuli biyu hudu hudu ɗaya hudu tara shida daya sufuli tara sufuli biyu hudu hudu ɗaya hudu tara shida ɗaya zama ku iya wallafa ra'ayoyinku ko kuma tambayoyin a shafinmu na freedom radio Nigeria da ke shafin facebook kafin mu dora bari mu dauki waɗannan sakonni to mai sauraro barka mu da dawowa cikin shirin barka da hantsi da ke zuwa maka daga nan freedom radio muryar jama'a wanda kamar yadda kuka ji shirin a yau ya karbi bakuncin sabon shugaban hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta ƙasa ndla e reshen jihar kano wato abubakar idris ahmad sadiq kuma mun fara yin duba ga wato irin gwagwarmaya da yi a wannan aiki zuwa kan jin yadda ya shigo jihar kano da irin tasiri ko sauyi da zai haifar game da wannan matsala da yaƙi da ake da ita alhaji abubakar idris ahmad asadik kafin tafiyar mu hutar rabin lokaci ka yi bayanin cewa shigowar ka jihar kano kamar ka zo da kafar dama domin ka zo a yanayi na samun wadatattun ma'aikata da kayan aiki sannan ga haɗin kai da kake samu daga ita kanta gwamnati to kalubalen duk da ka iya ganowa ta fuskar gudanar da aikin nan yanzu ya za ka tankare su to alhamdulillah um, babban uh, shiri da na yi na abin kalubalen waɗannan matsaloli ko abubuwan da na fuskanta na hanga na gane cewa su ne abin da ke damun mu shine na farko dai da na faɗa amma a koda shi shi ne yake gaba shine ne wajen wayar da kan jama'a wanda kuma wannan abun eh, kuna ɗaya daga cikin wanda za ku mana jagoranci a wajen kafafen watsa labarai saboda jama'a su fahimci waɗannan abubuwan yana ɗaya daga cikin sannan na biyu mm. su kansu a jami'an da nake da su yanzu da tsofin da na samu a ƙasa da sabi da aka kawo man akwai shiri na musamman da nake da su a ofis kusan yau da kullum haka ina kaman eh, musu bita yawwa na yadda abubuwa da hanyoyin da za mu bi mu samu gagarumin nasara wanda eh, Allah cikin ikonsa ya sa kusan sati na na farko abin da yake da matuƙar wahala a ce saboda a ƙasashen eh, kudu muka san ake noma tabar wiwi amma sai shi cikin sati na farko mun samu gonar wuri a fice to muka shiga guda da muka shiga sati na biyu muka saka samun wata gonar a dawakin kudu abu ne wanda kwata-kwata da ba bai majibance mu ba sai dai aka wata so abin ya fara canzawa mutane mai eh, yiwa cikin rashin fahimta sun fara shiga irin waɗannan abubuwan so yana ɗaya daga cikin dan iya cewa kusan kamar nasara da ne mm. babu mamaki akwai fiye da haka to amma shine ne da nake maka bayani akan cewa bisa da nake ce da ma'aikata na duk waɗannan abubuwan da muka gano su mm. to cikin yadda Allah haka za mu ci gaba da fushin kuma duka sai in dai akwai wajen da ake yin ta a fadin jihar kano to insha Allah sai mun samu sai mun bididdigi kuma duk waɗannan wayar da nake gaya maka cewa gonaki ne da abu ba wai kawai leburorin gonan muka kama ba ainihin mai gonar mun kama saboda sabon abin da taho da shi kenan ni ba zan so kawai akan hanya samu mai yiwa wanda aka ba shi kawai dan talle a ce shi kawai na kama na wannan na yi aikin banza saboda ainihin ubangijin shi daga gida zai sake neman wani dan hmm. aikin ya sake bashi to amma idan muka bi diddigi tun daga farko muka bi ubangijin wanda yake aikin to har wanda yake kawo musu daga ko ina ne yake kawowa sai mun bi diddigi mun bi har kwal karshen ta mun samu mu kawo mutumin saboda uh, dole mu kawo canji amma idan su waɗannan gonaki da kuka gano mm. an gano tushen har daga inda ake kawo irin da kuma wanda ake kawo kwarai da gaske kwarai da gaske ai dole daga cikin matsala a irin wannan fafutuka da kuke yi mm. sai a samu mutum a kama shi ta bangaren noman tabar wiwi ne a shigo da miyagun kwayoyi ne da sunan magunguna a kasuwar magani da sauransu Karshe mm. sai a ji ya je kotu kuma an ƙara sallamo shi ya ci gaba da yin abin da yake a cikin al'umma eh uh, akwai yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da dan iya ce ma kusan dukkan jami'an tsaro najeriya suke fuskanta wajen an kama mai laifi an gurfanar da shi a gaban kuliya kafin ka ce kwabo kuma sai ka ga an sake ganin shi waje to uh, abubuwa ne wanda shine kamar yadda na yi bayani akan cewa jama'a dole sai sun fahimta saboda karfin shari'a yana hannun jama'a yawa idan jama'a suka su waɗannan mutanen da suke fitowa masu laifin nan da za ka ga an kai mutum fito da shi to doka ce ta ƙasa ya ce na farko tukuna idan ba da wani dalili ba na ci gaba da bincike a dokan ƙasa ba a daka kama mutum ka tsare shi ya wuce awa ashirin 24 hmm. ba ka gurfana da shi a gaban kotu ba to sai dai in binciken ka baka gama ba eh doka ta za ka iya tsawaita abun har zuwa lokacin da zaka gama to shi din ma wannan wani lokaci kafin ga abu sai ka je kotu ka nemi izini a gun alkali ya ce a kara maka lokacin da zaka abu to kaga duk yanayi ne na cikin yadda dokan tsarin dokan yake su ma alkalin dole su bi shi haka sannan akwai laifuffukan da duk girmansa a idanmu amma a dokance an ba da alkali dama da ka kai mutum kotu ya ba da belinsa idan da a ba da belin nan ba da a fito a gaya wa duniya cewa an ba da belinsa ba ne still yana yana karkashin shari'a tukunna mm. yana beli ne dai kawai a amma jama'a da an sake shi a da su gan shi a waje so tunanin su kawai shikenan an kama wani ana kai shi an sake shi to duka hurumin doka ne yadda doka ta tsara wa alƙalan dole su ba da belin mutum har sai in dai akwai wasu dalilai na musamman wanda ba za su iya bada belin ba hmm. shine to kaga su ma a takura suke akan wani abu suna ji suna gani amma saboda dokan ƙasa ta ce a bada dole su bada so har sai in dai jama'a misali mu ne muka yi yunkuri tunda muna da wakilanmu a majalisai da sauransu mu yi yunkuri mu kai kuka mu ce a'a wannan abu ya kamata a gyara ito shine inda alkalin su ma hannayensu za a samu damar da wata eh. hmm. to amma in ba haka ba akwai abubuwa da dama na biyu kuma wani lokaci ko da an zo wajen yanke hukunci a dokan ƙasa an ba da dama ko a ɗaure ka misali a ɗaure ka a ce wata kaza ko shekara kaza ko kuma ka biya tara idan ka tuna dokokinmu na ƙasar sun daɗe tun zamani da dama misali a lokacin da ga tun naira ɗari biyar hmm. kudi shi mai daraja to a rubuce yake a dokan ƙasa in an kama ka da misali a ce buhun taban wuri misali a ce an ce doka ta ce a ɗaure ka shekara goma ko kuma ka biya ta zan ɗari biyar har yanzu ba canza ba kai da ka je shekara goma ɗari biyar nawa take har yanzu a haka abin yake shi yasa ake tafa fitukan maganan gyaran doka gyaran doka gyaran doka saboda su ma alƙalan ya zamana sun samu abuna hurumin yadda za su yi abubuwa yadda ya kamata amma suna ji suna gani to yadda doka yake na idan suka yi abin da ya wuce haka da ga mutum da je a fil ya ce ai doka ta ce kaza ne shi me yasa aka masa kaza so wannan akwai kalubale mm. sosai wanda dole in jama'a sun fahimci wannan abu nan din mm. kuma dole sai wakilan sun iya shigar da yaran ga majalisa yadda ya kamata yawwa mm. ya shiga abu kafin kaga abubuwa sun tafi to daga cikin al'umma ka yi magana na samun ilimi da wayewar kan cewar su san illar wannan abu shine za su bayar da haɗin kai a kama wanda ake zargi da laifin to a cikin gidaje ana samun matan aure da ake zargin ana haɗa kai da su ana ɓoye miyagun ƙwayoyin nan ana cigaba da ta'amali da su a cikin al'umma. Kwarai da gaske. Ya za ku yi da wannan? To, akwai abin fanni biyu. Na farko shine maganan har yanzu da nake magana wayar da kai wayar da kai wayar da kai. Sannan na biyu kuma doka ce halinta. yawa wajen da aka yi ta kokarin jama'a su fahimci cewa ga abubuwan da ke faruwa ga illolin waɗannan abubuwan suka ke ƙasa ƙasa suka ƙi to kaga kuma dole mu doka da ta hadinta duk wanda muka kama shi babu babu wani maganar sani ko ba sani ba sabo insha Allah akwai akwai mutane a cikin al'umma da dama da suke da niyya kyakkyawan niyya na taimakawa su ga cewa an magance wani abin domin zahirin gaskiya maganin uwa fa uwa ita ce tushen komi tushen rayuwa tushen komi a gida koma a al'umma amma ya kasance a ce mace a gida aure kuma ita take ta'ammali da waɗannan abubuwan ta gaya min ya a ce wai abinan yaran da za ta tushen tarbiyya kuma yaya za a yi a ce a zahiri akwai mata da yawa da suke wani abin fa wallahi mazajen su ma ba su sani ba to kwarai da gaske akwai mata mijinta bai sani ba kwarai da gaske da suke sai da waɗannan abubuwan da yawa ba don kwarai saboda suke samun su to kuma har mijin bai sani ba yana gidan yau da kaga yanzu al'am yanayin zamanance ya canza abubuwa da dama iyayenmu da san kulle suka yi ko ina za su je ko me za su sai sun tambaya sun abu amma yanzu kusan kowa ya sake komi ban sani ba ko har da tsadar rayuwa wala aka sa eh, mazaje da dama ba su iya ɗaukar nauyin gidajen su suka bar wasu abubuwan a hannun mata eh, mace da kanta za ta fita su je kasuwa ta saya wata wata kuma akwai yara akwai yara da yawa da muka kama su akwai yaron da yake a yanzu haka da yake abu shi iyayen shi kawo shi masu kai mahaifin shi kawo shi wajen mu akan cewa yaron nan yana ta'ammali da miyagun kwayoyi da sauransu ya kawo shi akan cewa yana son mu taimaka mu canza masa irin tarbiyya mm. amma yaron nan in confidence suke ga mun cewa matar baban ita take aikan sai shi so mata daga inda ya fara kenan ikon Allah kuma baban bai sani ba har a lokacin da yaron yake ga mu so akwai akwai abubuwa da yawa wanda kusan kowa sai ya shiga malamai eh, masu anguwanni hakimanmu sarakunanmu yayin al'umma dai baki ɗaya kowa sai ya zage ya saka hannu a cikin wannan abu za a iya samun mafita insha Allah mm. Mm. akwai sakonni da yawa da aka fara turowa daga cikin su akwai Yunusa Muhammad da ya ce yana babban bako barka da zuwa mm. Allah ya baka iko na sauke wannan nauyi amma ina kira ga shugaba da ka tura jami'anka zuwa kananan hukumomi da ƙauyuka ko da mutum ɗaiɗe ne don samo rahoton masu sha da fatocin miyagun ƙwayoyi saboda ana yawan aikata su a ƙauyuka fiye da birane menene ta ciwar ka akan wannan sabon ba eh, sha Allah abin da ya faɗa gaskiya ne zahiri ne kuma yadda ya wannan magana kamar ya shiga zuciyan shugaban hukumarmu Janaral ruwa maro domin ya ɗaya daga cikin abin da ya sa ya ƙara ɗaukan ma'aikata da yawa saboda yana bukatar a shiga lungu da ko ina a ƙasar zamanin akwai at least akwai jami'in mu ko da mutum ɗaya ne ba dai ko ƙananan hukumomi dama gaba ɗaya duka kowane ƙananan hukuma sai mun samu mutanen da suke wajen so insha Allah kamar yadda yi wannan kuka insha Allah zai ga wannan canjin hmm. nan ba da daɗewa ba insha Allah to ta bangaren samun bayanan sirri yaya za ka tankari wannan matsala kuma wanne tabbaci za a bawa al'ummar da suke da niyyar su bayar da bayanan sirri kan matsaloli na irin waɗannan safarar miyagun kwayoyi ko amali da su yawwa to Eh, maganin ba da bayanin sirri eh, to ya danganta daga wanda yake da niyan badawa saboda abin da yake nufi da haka akwai waɗanda eh, suna da shakku a zuciyarsu akwai kuma waɗanda su ba ruwansu ko menene ma zai je zo su in sun ga abin da yake ba daidai ba za su fito su yi magana to idan eh, wajen ba da wannan bayani ya zamana mai son mu ba mu wannan bayani na sirri a cikin zuciyarsa ala yana cikin shakku mawazan ba da wannan mawazan ba da wannan mm. idan mutum zai iya zuwa ofis mu kai tsaye in ya ga dama kare cewa kowa komi in ya zo gida ce yana son ya yi kwamandan ne ko fata gobe take in ni da shi yake so direct zai iya bani alabashi idan kowa mutum yana nesa ne yana iya samun dagacinsu ko mai unguwa idan har ya amince da daga cikinsu in ba haka ba kuma ya samu hakimi to insha Allah su kuma waɗannan suna da hanyar da za su zo su gaya mana amma idan mutum yana so akwai insha Allah kafin mu karasa wannan wannan shiri akwai lamba da lamba ta akwai lamba da idan idan har mutum yana so ya kira ne waya ya bani abun nan eh, bayani akan abun da ke faruwa mm. fadilahi alhamdu abu ne da muke so sannan kuma zan yi amfani da wannan bayani da wannan bawan Allah yi mm. cewa jama'a su saki jikinsu idan da akwai waɗanda suke da wani shaka ko wani ɗari-ɗari to na zo sadiq ne ya zo insha Allah komi da canza idan akwai wani ko wata daga baya wanda ta taɓa ba da wani bayani haka ko jawabi na sirri ma wani daga cikin jami'inmu kuma bai tasiri ba to na zo kai na za ka samar da sauyi insha Allah za mu samu sauyi za ka bambanta da sauran insha Allah zan bambanta mm. to kafin je ga sakonnin SMS da masu sauraro suka turo cikin jami'an naku ana samun haɗin baki tsakanin wasu jami'ai da su masu aikata irin waɗannan eh, safarar miyagun ƙwayo ko amali da su mm-hmm. ya za ka tankaro wannan matsala ita kuma eh ai a fili yake wannan zuwa na abin na farko da na fara yi dama yawwa na zo na na tara jami'ai na duka na gaya musu yawwa ni zuwa na na zo insha Allah ba sani ba sabo duk yadda nake da kai duk yadda nake da kai idan dai har na ji ta wani hanya kana da halaka da wasu waɗanda suke irin wannan abubuwa to taka ta ƙare yawwa saboda muna da dokokin mai na hukuma muna da dokokinmu na daftarwa akwai mutumin da in aka samu mutum da irin wannan hali idan muka ga yana jawo mana cikas ko ja baya a cikin aikinmu akwai department musamman da muke da shi wanda sashi yawwa na musamman wanda ke da irin wannan abu da zaran an kira sunanka a cikin abu za ka je ka bayani idan har ya tabbata haka ne muna da hanyoyin hukunci da yawa na ɗaya ne bayan kora daga aiki da a duba yawan abin nan girman laifin da kai idan laifin yana da yawa wannan abin da kai ya jawo wasu abubuwa daban to bayan koranka da aka yi daga aiki za a gurfanar da kai a gaban kotu kai sai ka girba hukunci sai ka shiga ka samu abu nan so ina kira daga jama'a da Allah duk wanda ya taba bada kuma ya ga cewa akwai wani ma'aikaci na da yake da hannu wajen haɗa kai da sauran mutane masu irin wannan mummunan ɗabi'a da Allah dan ba da Kada ya gwiwa ni ma eh. ba son yanzu ya gaya mai kiran na waya ya gaya mun shiga lungu da sakon nan kuma ai yanzu motoci sun samu su mako insha Allah mun gode wa Allah kusan dan iya cewa dan ita ma matsala ce da aka yi kuka da ita a baya matsala ce sosai da aka yi kuka da ita um, eh, to motoci sun samu a zahirin gaske dan zai iya cewa a zai iya cewa kamar mu a nan jihar Kano mun fi sauran ofishinmu na ƙasa da suke saurare daban-daban mm. samun motocin aiki saboda zuwa an samu ƙarin sababbin motoci zuwa na ba samu ba tukunna amma da na zo wanda na zo na samu a ƙasa na samu akwai waɗanda suka suka babaci hakan nan ko mun ɗayin ƙoƙarin ta da su ka ɗan ƙara wa waɗanda muke da so babu alƙawarin kuma za a kawo maka a ah, kwarai da gaske a kuma ta kan abun nan eh, maybe muna ta kan contact ne ga abu wanda sha Allah daga ofishin mu ma za ana tunanin turo mana wasu sannan kuma eh, muna sa in sha Allah daga wajen gwamnatin jihar ta saba taimakawa wajen wani abu da iko yawa insha Allah to Allah ya bada iko nura cikin tambayoyin masu raro akwai muhimmai ɗaya ko biyu haka da lokacin namu ya fara tafiya mm. akwai mai tambayar da ya ce shi a sabon gari suke kuma suna ganin da ake yin abubuwa hannun ba wai sai in dai bayar ce in an gama wai a baka ka kira su domin su sun ga me yake faruwa za su ba da gudunmawa sunansa Aminu masha Allah mm. masha Allah irin irin eh, mutanen da muke bukata kenan yawa irin mutanen da muke bukata kenan masu masu zuciya masu tunanin gyara al'umma da gyara al'amura a kasa ko kuma a jiha gaba da mm. Allah ya bada iko ah. sako na gaban wai ko a hukuma ku ba da irin wannan marshal da zaka ga misali yan sanda suna da kan sabulari masu taimaka musu ko ku baku baku da su da kuke ba irin uniform ko wata riga su sa a hukuma ku a yanzu dai babu duk wanda ka gan shi da wata riga ko uniform na wata alamar na ta alamar namu to ma'aikacin mu ne ba mu fara wannan abu na dan ba amma ba mu sani ba ka san bukatun jama'a zuwa gaba idan ya zamana dole dama sai mun abin nan samu irin taimako daga irin wajen waɗannan mutanen kuma hukumar mu ta amince za a ga da a samu za a saka amma a yanzu dai kan babu mm, to sako na gaba ta wannan number waya aka tambaya daga Aisha mm. to ya kamata ka karanta wa masu sauraro lambar wayan nan dan akwai da yawa da suna dako yanzu watakil to eh, lambar waya ta wanda insha Allah a koda yaushe za a same ni ko dare ko rana kuma ni sai dai ba lalle ko yaushe kuma a samu damar dauka ba saboda uzurin aiki ko eh to da wannan mm. da wannan amma kuma mutum ya kira bai daga ba a daga ba zai iya turo sako kana iya turo sako ta kan ko ne eh, eh, text message ko whatsapp mm, ina kai yawwa lamban shine sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu tara tara tara daya barin sake maimaitawa sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu tara tara tara ɗaya so taran da alatsa tsasha so uku kenan mm. so insha Allah duk wanda ya neme ni akan wannan ina nan kuma ina ina sa rai jama'a gaba ɗaya al'umman jihar Kano da su taimaka mana wajen taimakawa kanmu baki ɗaya to Allah ya bada iko amin babu wasu karin lambobi musamman na katakwana ko gaggawa haka? yawwa to akwai lamban da zan bada na katakwana kwana. Hmm. akwai eh, su kuma sifili takwas sifili hmm. uku uku uku shida biyu bakwai takwas hudu garin sake kalanta shi a gurguje mm, takwas sorry sifili takwas sifili uku uku uku shida biyu bakwai takwas hudu mm-hmm. tuma sauraro sai a yi mana afuwa lokacin da aka ɗibar mana ya riga ya ƙari kun ji yadda tattaunawar ta ta kasance da sabon shugaba na hukumar hana sha da fitocin miyagun kwayoyi ta ƙasa yan DLEA kenan reshen jihar Kano wato Abubakar Idris Ahmad da aka fi sani da Sadiq mun tattauna kan irin manufofi da ya zo da su da sabbin tsare-tsare da ma irin sauyi da zai haifar a wannan fafutuka da ake alhaji abubakar sadiq mun gode allah ya mayar da lafiya adamu ismail garki shine jagoran shirin a madadin abokanan aiki na salisu bafayo da nura bello da kuma injiniyoyin mu da suka kula da na'ura ibrahim isaac dan uwa rano da ke mana sallama da fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muryar jama'a